Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. A shirinmu da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da muka yi da wani matashin injiniya da ya wasu kere-kere a Najeriya da suka daga darajarsa a idan duniya, wato injiniya Faisal Balasani Tanko. A wancan shirin ya yi mana bayani kan na'urar da ya yi da ake amfani da ita wajen kiwon kifi. Kana ƙarshen shirin ya yi albishir ga masu sauraro kan wata na'ura da ya ƙirƙiro da ke taimakawa manoman rani ban ruwa ta hanyar amfani da hasken rana ba tare da mai gonar na wurin ba. Yau a cikin wannan shiri za mu ji daga bakinsa yadda na'urar take kamar yadda ya shaidawa Muhammad Tasu Zakari. eh abu na biyu da na yi shi ma yana da dangantaka da shi ainihin noma nan lokacin da muke karatu akwai abokin karatu na to shi ma kuma abun mamakin manomi ne a ni da shi duka mu muna karatu kuma muna noma to shi ma kuma sai ya zamanto cewa wahalan da na sha na noman rani shi ma ji wahalan yadda ake kashe kuɗi wurin kwadago da kuma kuɗin da ake kashewa wurin sayan man fetur kuma bayan an wato sa kuɗi mai yawan gaske a zuwa ƙarshen rani in ka zo girbi sai ka ga kuma abin da ka samu kuɗin da kuma ka zo kai lissafa kai ƙoƙarin kididdiga ka comparing ɗin kuɗin da ka kashe na na kwadago da na fetur da kuma abin da zaka samu sai ka kusan wato ka lalata kuɗi ne baka samu wani abu mai amfani ba to shi ma ya samu irin wannan experience ɗin ni ma kuma na samu to wannan yasa sai muka yi tunani mu biyu akan ya kamata mu samar da wani kalan solution ko kuma ya kamata mu samar da mafita a wannan al'amari tunda ni da shi dukan mu karatun mu wato a layi ɗaya ne kuma duka ni da shi din dukan muna da experience na noman ranar kuma mun san menene challenges din to me zai sa ba za mu samar da matsala. injiniya faisal ya ce na'urar da ya kera na da nasaba da muradin karni na majalisar ɗinkin duniya wadda ta baiwa wata ƙungiya damar shirya gasar da aka gayyace su kuma suka samu nasara. juna majalisar ɗinkin duniya da ake kiran su sustainable development goals a muradu ne da suke da alaka da ainihin magance talauci ko ko ainihin gurbatin yanayi ko ko matsalar ruwa ko ko matsalar noma to dai suna nan dai muradu ne da yawa to akwai wata organization da ake kira hunt price wato hunt price din su kaman su ne wato mataki na kokoliya abin da ya shafi gasa na ɗaliban duniya masu hazaka abin da ya shafi ƙere kere hira da kuma samar da solutions wa matsaloli wanda suke da alaka da wayannan muradu na SDGs to wannan whole price din da su da wata kungiya da ake kiranta Clinton Global Initiative da kuma haɗin kan majalisar ɗinkin duniya suke fitar da wata gasa duk shekara ganin cewa an samar da wani solution da ɗaya daga cikin waɗannan sustainable development goals ɗin to shekarun baya sun yi akan abin da ya shafi 'yan gudun hijira da kuma samar da ko kuma yanayin hada-hada mai sauki to bana sai suka ce za su yi akan yanda za a samar da ka samar da hanyoyin da za ka iya samu wurin ganin cewa ka an girbe ainihin wato energy da ake samun shi ta wurin rana ko ta ta wurin iska mai karfi wurin wato sauya rayukan mutane akalla miliyan goma daga nan zuwa 2025 injiniya faisal ya ce ganin taken gasar na london ya yi daidai da na'urar da suka yi yasa suka shiga cikinta to da muka duba wannan wannan take na gasa na bana sai muka ga kuma ya dace da abin da muke na noman rani sai muka ga eh gashi nan ana buƙatan abu da zai samar da da da sauki wa mutane ta hanyar amfani da rana ana buƙatan abin da zai samar da sauki wurin takaita lalata ruwa ana kuma buƙatan abin da zai magance talauci ya kuma sauƙe noma wanda muka tafi karatu da shi tare sai ya zo ya same ni ce ya ga cewa na yi wani aiki da yake da alaka sosai da wannan abun kuma ba laifi dan mu don mu jarabta mu shiga wannan gasa mu ga yadda za ta kasance to a nan lokacin shine sai muka kokarin fitar da kuma tsari kuma yadda za a sa wannan abu na ruwa ya zamanto ya taimaki talakawa sai muka ainihin gina ko kuma fitar da wannan tsari na business model yadda za a gudanar da kasuwanci ko ko za a gudanar da wannan abu ya zamanto cewa kawai ba wai yana nan ne a a wato wuraren bincike ko laboratories ba na makaranta ba a'a an shigo da shi yadda zai yi ma mutane amfani. nasarar da suka samu wajen gasar malaysia ta ba shi damar shiga wata gasar a birnin london yawwa to duk da mun taka matakin da muka taka a wannan gasa da nake faɗa maka ta inda mu ne muka zo na farko a nahiyan a wani bangare na nahiyan asiya inda aka yi a malaysia kuma a nan wurin mun wato mun yi gasa da sama da makarantu 60 daga fadin duniya gaba daya inda kuma muka zo na daya to bayan nan sai aka buƙaci da mu je ingila in muka je ingila nan kuma kafin a je ainihin wato ƙarshen shi wannan gasa da za a majalisar ɗinkin duniya ne ana buƙatan a je ingila domin ganin cewa kun haɗu da masana ƙwararru akan abin da ya shafi kasuwanci da kuma tsare-tsare na noma ƙara wato inganta tsarin ci nan marhalan ake buƙatan da mu je ingila to amma nan kuma dole sai mun taho na najeriya mun fara gudanar da shi abin da muka ce mun yi din na irrigation mun fara jarraba shi da manoma yadda kuma muka samu ainihin kwatankwacin resort din da muka samu shi za mu yi amfani da shi a nan ingila din matashin ya ce tuni aka fara cin gajiyar wannan aiki nasa a cikin najeriya zufata na shine bayan wannan mataki na ingila kuma za mu tafi america insha Allah saboda nasara da muka taka mun taka nasara babba nasarar mu na farko ma shine ganin cewa wannan abun mun fara kaddamar da shi a kasar mu kuma ya fara aiki yanda inda ka duba a cikin shafuffukan wasu jaridu ga hoton wannan na'ura da muka sa bayan samarwa manomi da saukin noman rani kuma ya sama masa hasken lantarki da yake iya samun sauƙin rayuwa a gida to fatan mu shine nasarar mu na farko kenan sai nasarar mu na biyu kuma shine matakin da muka taka har zuwa satin nan da ya shuɗe a satin da ya shuɗe nan mu ne muka zo na farko a mataki na farko a cikin wannan karatu da ake yin shi na wato na zangon wata sati shida nan mu ne muka zo na farko a cikin sauran makarantu gaba ɗaya yawwa so mun zo na farko in Allah ya sa muka samu visan America din sai mu je wannan mataki na sai mu je mataki na majalisar ɗinkin duniya inda nan ne za mu je mi na ƙarshe wato ainihin wato mataki na koli kenan a gasan gaba ɗaya a nan majalisar ɗinkin duniya ne to kuma a cikin mu da muka je ingila din za mu zo wanda suka samu suka nasara sai kuma mu zo mu baje kolin mu mu yi bayani kuma mu ainihin tallata abin da muke da shi to a nan wurin kuma bayan wato dan tukwici da za a bamu na samar da wannan abin ga wanda shine aka yi tunanin wato ababen da ya kawo sun fi za su fi tasiri wa al'umma za a bamu tukwici kuma a nan ne muke sa ran cewa za mu haɗu da masu hannu da shuni da kuma wanda suke wato za su suna da ainihin karsashi ko ko suna da ainihin ainihin sha'awan ganin cewa sun kawo tallafi wa afirka ko kuma manoman afirka da najeriya injiniya faisal ya yi tsokaci kan irin bukatarsu na ganin hukumomi sun tallafa musu kamar yadda takwarorinsu ke samu a kasashen duniya Ina eh, farko gaskiya yadda muka fita tsarin duk wanda muke wannan gasa da su a sauran kasashe gaskiya sun samu ba wai tallafi kaɗai daga gwamnatocin su ba a gwamnatocin su sun yi marhaba da abin da suke yi kuma sun yi kokarin ganin cewa wannan wato fasaha da suka kawo an yi kokarin samar da shi kuma a yada shi wa al'umma don a samu wato mafita akan lamuran talauci da kuma gurɓata yanayi da shauransu ko ma shakka babu sanda muka fara wannan abin namu da muka ci mataki na malaysia a gwamnatin malaysia ta nuna mana sha'awan da ta ga cewa wannan abun ta taimaka to amma abu biyu ne hana hakan faruwa na farko kasantan gwamnati ta duba gwamnatin malaysia ta duba ta ga cewa alfanan abun ba wa jama'an malaysia bane za a tafi da shi can wani kasa ne a afirka a yi amfani da shi kuma na biyu su wanda suke ainihin wato jagoran wannan al'amari su ma din ba mutanen kasan bane duk dai najeriya za su tafi su yi amfani da shi to a nan gaskiya gwamnati ta ga to in ma ta taimaka din babu wani amfani da talakokin na malaysia za su samu ko ka jama'an malaysia za su samu game da wannan gasa din ko da a ce mu samu yi nasara to a hakan ne kuke ganin to gaskiya din ana cewa da arziki a garin wasu gara a garin ku tunda mu can din an so a taimaka mana amma ga dalilan da ya hana ba mu samu taimakon ba to ai mu a kasan mu nan ya fi dacewa da a ce mu samu irin wannan taimako tunda wannan abu taimako ne da za a ce ba wai mu ake taimakawa ba saboda mu ba da gudunmawar mu wurin amfani da kwakwalen mu da kuma karfin jikin mu da kuma tunanin mu amma akwai abin da shi kuma zai fi karfin mu wurin ganin cewa wannan abu an samar da shi wa jama'a nan kuma ya shafi al'amarin kuɗi to a ce dai abin da ya rage wurin samar da wannan abu a samu sauki wurin noman rani ko kuma abin kiwon kifi kuma duk wani nau'in fasaha da muka fitar da shi da zai taimaka talaka abu ɗaya ne yake rage mu muna iyakan kokarin mu wurin binciko wa'annan lamura ko kuma matsaloli saboda yau da kullum mun san matsalolin kuma mun san da za mu samar da solutions abin da ɗaya ne da yake rage shine tallafi da ya kamata a ce muna samu wurin dafa mana ta hanyar samar mana da kuɗin da za mu fara fitar da wa'annan abubuwa ya zamanto cewa ya isa ga mutane ta hanyar wato akwai gwamnati suna da agencies daban-daban kuma suna da ainihin organizations daban-daban wanda suna nan a ƙarƙashin tsari daban-daban na gwamnati wurin ganin cewa an sama ma manoma sauƙin lamura ko wasu ofisoshi na gwamnati da aka samu su aikin su shine in ka fitar da abubuwa na tsarin noma to su misali matsalan da ake samu ko wurin manomi ya kasa iya biyan ka kuɗi ko ko ya kasa iya mallaka wannan abun to sunan suke shigowa wurin ganin cewa da kai wanda ka kawo haja ko ka kawo wani abu da zai amfani manomi da shi kuma manomin su sai su shigo a tsakani su da za su daidaita a samu fahimta masu sauraro saboda karancin lokaci da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri amma da ikon allah idan kun biyo mu a shiri na gaba za ku ji irin nasarar da injiniya faisal tare da tawagarsa suka samu a majalisar ɗinkin duniya a madadin bakon namu injiniya faisal bala sani tanko da wakilin mu jos muhammad tasu zakari da sashen hausa na radio france international da mu Ibrahim Tukur Kefi, Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.